yau ina ga ta gafarta mun ne kaga na koma mutum ba kauye ko da jin haka sai tausayi ya kama shi ya kura masa ido ce dan Allah ka rika bin magana iyayenka kada kai da kuruciya ta ɗebe ka kai kyalkyalin tsada ka ka kyakkyawan saurayi amma zuciyarka ta munana dan birni ya sako yana jin wa'azi kamar wani mumini da ba kauye kara bashi wa'azi sai ce to na ku buwa wa'azin nan da kai mu ya faki idan ba kauye masa kwalo ba kauye kwance masa igiya ya tafi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 dama dan ya samu mace shi yasa ya so ya sayar da nasa namijin ko da sai duba haka sai ga jakin da sai matsa kusa da shi ya dube shi ya tsaki yace Allah wadanka duk wa'azin nan da ne maka baka lura ba mai hali baya barin halinsa haka kuke shaye-shayen ku kuna sa mutane asara awobi dubu duk wahalar da ka sha waje na buga wannan kasuwa dauki itace kai wannan kasuwa duk baka daddara ba sai da ka sake yin sha ni dai na gane ka sai ku can da wanda tsautsayi ke bibiya mu dai muna tudun mun tsira ya hauri jaki ya wuce dan sarki yace ai ko wannan lalle ya isa ba kawai akwai ce na kasan ya isa muzi tukun ai da sauran labari da ya duba bai samu wani jakin sa ya ba sai ya komo gida yana kunna da dan birnin nan can zuwa maraice yan birnin nan suka karyar da jaki suka karba awalaja da wata kasuwa ta kewayo sai ba kawai ya samu kudin sa ya komo kasuwa neman jaka yana zuwa kusa da kofar gidan mai gari sai ga dan birnin nan da yace shine ya rikide jaki ba kawai ya siya yayi su tati za shi kasuwa kayan nan sun dauki zargi na tsar ko da ba kawai ya ganshi sai gane shi haushi ko ya kama shi yace a ransa kai bana da yarda in yi asara a obi dan can nan sai dubi dan birni yace ashe ka koma mutum kuma dan birni ya burz da shi sai ba kawai ta san masa ya kama shi ya sa masa akumari yace wai zai hauya tafi da shi ya kwarami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 akwai ya tumanan ya tumanan yace ba kai kadai ba Allah ya baka nasara kowa na ganin surutun mu amma in kun lura da mu ba mu surutu a banza ko dai mu ba da gargadi ko ko da rashin munafincin mu mu bayyana asirin da muka gani ana kullawa za a cuci jama'a annabi dan haka yanzu duk inda muka fara rashin fada shine wurin mata tsaya ma ka je da wani akuye da wata mace dan ka san dai al'amarin mu muna yi dan Allah ne ba dan mutane su yaba ba labarin wani aku da matar ubangidansa wata rana wani tajiri za shi fatauci sai bar matarsa a gida yana kuma da wani suna nan tare sai matar ta rika fita yawo dan ta ga mijin bayana barurin gidan da suka ga abin ya dame su ba su da damar su magana kada matan nan ta sare su wajen mai gidan in ya komo saboda haka suka zira mata ido ana nan ran nan sai mai gida ya dawo ka san al'amarin duniya ba shi boyuwa sai wani ya tsegunta masa abin da matarsa ta yi ta aikatawa bayan bashi na da mai gidan ne ya ji haka sai ya kira matar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 amma akwai sharaɗi guda sai ki je ki aske kanki sarai sa'an nan ki dawo nan gobe zan taimake ki ki koma matan nan ta duba ba ta ga kowa ba Abin ka da mace sai ta tsammanin wani matacce ne ke yi mata magana nan da nan ta tafi gidan iyayenta ta sa aka aske mata kai kwal da gari ya waye marace ta nufo wajen hurumi kai na kyalle sai ka ce na namiji da isowarta sai ta tafi wajen kabarin abinka da jahila ta durƙusa ta ce na asko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 ki sa mijinki ya ajiye yaro guda mai hankali wanda zai rika lura da shi a rika bashi ruwa da sukari kuma ki tsawata wa yara su bar kiransa a kukuturu matan nan ta kawo da duka ta ce naji da za ta tashi sai aku ce da saura yau kin ga 12 ga watan safar to kowace shekara 12 ga watan safar ki aske kanki dan ya rika tuna miki a kudai da kike ganin sa banza banza ba banza bane amanar Allah ce yasa a hannunku ɗan adam ya fi kyau kuwa ku lura da ita da kyau watan duk da yazo baki aske kanki ba yadda na gaya miki yanzu ki tabbata ba ki shekara shikenan gobe kya koma insha Allah tabi gida abinki amma ki kiyaye gargadin nan da ne miki ki koyi kirki ki bumbujin ki sau da hannu Allah ya gama mu da alheri addar salam mace ta koma gidansu akwai tashi yana tsalle har ya kai gidan tajirin nan yace masa ka zanni tajirin ya duba aku ba gashi yace ya zan yi in san ka ban taba ganin ka ba akwai yace baka taba gani na ba aini ne akunka wanda kyanwa ta cinye tajiri ya ce tunda kyanwa ta cinye ka ya kuma aka fara harkar rai dama dai ba kyanwa ta ci ka ba ko akwai yadda aka yi akwai ce daga cikin kyanwar aka nufa an fito dan ishe da maka duk abin da matarka ta faɗi na batun kyanwa ta cinye ni gaskiya ne kada ka zarge ta amma in kana so na zan ƙara dakata kuma wurinka in yi gashi in koma kamar da har Allah ya ƙaru kwana na gaba da amma sai ka mai da matarka ka yafe mata ku yi zaman lafiya mai gida ce to ta aika matar ta dawo ya gafarta mata suka sake zaman su daga ran nan ta zama matar kirki duk gari ba wanda ake so sai ita akan kirki Musa ya tashi zai fita aku ya dube shi ya ce wallahi yalla bai baka ga yadda karame ba maza ka tafi kada zalimi ya halaka mana kai a banza yadda ya tashi halaka sarkin Zairana Musa ya wayo ya ce na ne Zairana kuma zulumin menene haka ya samu sarkin har ya tashi halaka aku ya ce yalla bai mai kamar da zulumi ne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 Da saman masa maganin da zai sha ya rage kiba bokaye suka shiga aikin su kowa sai sassako wannan itace ya gino wannan saiwa ya kai wa sarki yayi ta sha amma a banza maimakon ya ragu sai karuwa yake kullun safe sai ka ce ma maganin ya kare kiba suke bashi da sarki ga haka sai ransa ya kara baci yayi kamar ya kashe kansa dan haushi ga duniya Allah ya bashi kiba ta hana shi jin dadin cinta yana na haka sai ji labarin wani boka wanda ake kira gara mai aburkuma sarki ya aika aka kira shi ya bayyana masa bakin cikin sa yace in ya warkar da shi kuwa zai yi masa kyauta har ya kasa godiya gara ce to Allah ya taimake mu amma in ka yarda ranka ya dade ina so a bani kwana uku in je in shawarci a burkuma inna uwa ma ba da mama abin da muka yi da ita duka zan zo in gaya maka sarki ya ce to je kana baka izinin kwana uku amma kada ka wuce haka gara ya ban kwana ya tafi ya ta tunanin inda zai fito sarki ya yaudare shi ya san dai in ba wata sarki ba wanda boka ne zai iya tada hukuncin Allah bayan kwana uku sai gara ya komo wajen sarki yace Allah ya baka nasara na dawo sarki ya to ina labari gara ya ce Allah ya ɗaukake ka ai sai a bar kaza cikin gashin ta al'amarin ya tayar min da hankali sarki ya ce me ka gani nace faɗa min manan ji gara ce Allah ya ja zamanin ai ba na iya faɗin abin da inna ta gaya min saboda bakin cikin al'amarin jiya na rantsi har da rawanin ka ban yi bacci ba abinda na gani ya bi sai a bar wata wahalar neman magani a tasan mu istighfari sarki yabu za ta yi ga zancen banza nace ka ga mu abin da ka gani ka tsaya kana kewaye kewaye kara yace Allah ya wa sarki rahama inna ta ce saura kwana 40 ka riga mu gidan gaskiya sarki yabu za ta a kama shi a daure dogara suka tafe shi gara yace dama abin da nake gudu kenan da ga maka gaskiya haka dai zai kiyasa zuwa gidan kurkuku sarki ya shiga zulmin abin nan da gara ya faɗi yace na san gara fa shahararre ne bisa ga al'amari da aljanu ba abin da ya fi dai sai a rika kidaya kwanaki na da ya faɗi in sun cika arba'in na zaban mutu ba na san gara ƙarya yake in kuwa na ga bayan kwana talatin da takwas ko talatin da tara na fara yan mashashara na san ni ta ta ƙare wannan zulumin da ke ran sarki fa yasa ya tsinke ko abinci baya iya cin abin kirki balle ma ya faranta ransa da waɗansu ƙawace-ƙawacen duniya saboda kullum sai ramiya yake dan zulumi duk mutane suka rasa kansa suka rasa gindinsa bayan kwana talatin da wannan magana sai tashin hankalin na ya masa yawa har ya sa kansa ya rika ciwo rana ta talatin da tara da ya ji ciwon kan na karuwa sai kira ɗansa ya danka masa mabuɗin taskoki ya ce masa wasiya yana gargaɗinsa yana cewa su ta su ta kare yaro bai san abin da yake nufi ba tsammani yake dan ya fara tsufa ne yake so ya nuna masa al'amuran mulki ana nan dai kwana arba'in suka cika sarki na jiran mutuwa bai gaya mutu ba kwanaki dai suka kai kwana arba'in da biyar sarki bai gaya mutu ba sai aka aka zo da gara daga gidan sarka ya ce ka ce bayan kwana arba'in zan mutu gashi yau kwana arba'in da biyar da maganar ban mutu ba gara ya ce dama maganin ka rage kiba ka tambaye ni to ƙaryan nan da ne na ce saura kwana arba'in ka mutu ita ce magana ka tambayi kowa nan garin ka ji in baka rage kiba ba da sarki ya ji haka sai hankalinsa ya kwanta ya bushe da dariya mutane suka yi kyakkyawa baki ɗaya suka ce lalle gara ya isa ɗan duniya gara ce sarki ba abin duniya ba ne sai ka bani abin da ka alkawarta sarki ya sa aka yi ta kawo masa riguna da zannuwa da wanduna ya kuma ce duk mai ƙaunarsa ya gara kyauta mutane suka yi ta zuba masa kuɗi tun yana godiya har ya fashe da kuka don murna sarki ya sallame shi ya kwashe kayan da aka bashi duk ya tafi kullum in an tada labari sai sarki ya taiwa kansa dariya in ya tuna abin da ya daren da kwanan nan arba'in za su cika da ya ta yawo tsakar gida shi kadai ya kai gwauro ya kai mari yana ta salati ga fiyayyen talikai a kuna kare wannan labari sai musa ya ji zakara na ta tara gari ya waye ya rasa abin da zai ce wa akwai huce sai shiga gida ya yi ran nan bai ce ko a komai ba magariba na yi sai ga yar tsohon nan ta dawo waziri ya aiko ta da takarda wai daga mahmudu ta kawo musa Musa ya karɓa ya karanta ya ce Allah wadan ɗan abin nan da ke hana ni fita tsohuwa ta ce yanzu haka ya bai duk karkarar nan da mace da namiji ba ka jin wani abu sai Muhammadu Yan mata ma yanzu ba su da wata waka sai ta Muhammadu Musa ya ce har waka ƴan mata suka yi masa dan Allah in kin iya rera mu je Yar tsohuwa ta karkace kai dan iya kissa ta fara wakan nan ba da ko ta taɓa jinta ba jama'a ku zo ga kallon Muhammadu wanda ya wuce wargi ya fi ƙarfin sai gobe ya wuce mai wargi shi ne ya kori su narawa har ya kashe musu sarki ya fi ƙarfin sai gobe ya wuce mai wargi wa ga musa mazaje da sun ka kawo ƙarfi ya ƙi wargi tija ba a san mai wargi zaman gida na rago sai ɗan da ke gudun mai ƙarfi ɗan sarkin da ke cikin mata shi da su ana nan daidai ya fi wargi mahamudu ba a san mai wargi da musa ya ji wannan waka sai idan dunansa suka jujjuye tsohuwa ta tashi ta tafi wurin waziri ta gaya masa waziri ya mata kyauta da asubahin farko Musa ya tsamara ya ɗauki wata babbar bara ya tafi wajen aku ya ce zan tafi ko ka yadda ko baka yadda ba aku ya duka ya ce yalla bai kuna da ikon hana ka in dai ka ba ka samu ɗan kobo kai sadaka Allah ya ba da sa'a Musa ya ce to ya juya zai fita aku ya ce yalla bai ko za ka dakata ka ɗan fita ta taga in samu maka wani maganin karfe da na gada da kakana ka san fan mazaje ba a ta san musu ba shiri Musa ya ce gaskiya ka yi maza ka ɗebo amma kada ka tsaya akwai ya fita ta taga ya samu wata itaciya a haye ya zaman sa can da ya ga asalatu ta kusa ya ɗebo ganyen itaciyar bai san ma kowace irin itaciya ba ce ya taso fur ya kawo Musa Musa ya karba ya ce amma ku ka tsare ni akwai ce baka san iyakar inda na tafi bane da ba ka zarge ni kan dadewa ba ka sa a dafa maka kai wanka da shi ba dai karfe ba sai wani abu Musa ya ce ka ji asalatu ta yi akwai ce ba komai ka tafi gobe zuwa da wuri ai zuwa da wuri wuri kafin a ƙare kiran sallah bari in gaya maka wani ɗan labari guntu labarin kyanwa da bera akwai wata itaciyar kuka a bayan wani gari a gindin itaciyar na akwai wani bera a cikin kogonta kuma ashe akwai wani muzuru na kwana kukar kuwa cikin gona wani mutum take kullum dare sai muzurun ya fito ya je ya tewo mutumin nan barna da mutumin ya ga haka sai ya samo wata raga ya tarko don ya kama ko me ke shiga ke yi masa barna Allah kuwa ya bashi sa'a da salati ran nan muzurun ya ga dera ya zabura zai kashe sai fada cikin tarkon yayyay ya fita ya kasa bera kwa da ya waiga ya ga tarko ya kame muzurun sai ya rawa yana murna yana ne yana murna ya duba haka cikin kara kusa da ramin sa sai ga wani maciji nan yana jira ya rabo da muzuru ya haɗe shi ya duba sama dan ya hau sai ya ga shirwa na kewayawa tana jira ya motsa ta fauce shi bera ya tsaya rasa inda zashi shi abu ya zama masa gaba yaki baya da masa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 yanzu mai gona ya zo ya ga abin da ya faru ka san ko in ya same ni nan na lalace bera ce gaban kai bar faduwa iyakar kokari na nake banda ni ba beran da zai yadda da kai taimake ka ya ci gaba da tauna sannu sannu yana barin waɗansu can sai suka hangi mai gona tafe yana saba da kota muzuru ya ce bera gashi can tafe gashi can tafe dan Allah ya maza bera ya kama aiki da karfi manomi ya kusa kawowa ya tsinke raga duka muzuru ya gudu ya fada daji bera ya ruga ya shiga ramunsa manomi ya rika tafa hannu yana cewa kash ya cinye ragar amma bari gobe na sake dabara ya kwashe ya koma gida da gari ya waye kashe gari muzuru ya zo bakin ramin bera ya ce abokina abokina fito mi taɗin abota bera ya dariya da ya ji wannan zance na muzuru ya ce wannan aboki ai muddin kana nan ba gani na na leko dama kaddara ta samu aminci ba wata abota ce mai ɗorewa ba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 sai ce eh ashe dai ka, ko cikin kyanwoyi akwai an halar da yawa muzuru ya ce kwashe kayayyakin sa da ya tara su koma cikin kogon kuka inda yake don can ya fi yalwa ta kwaso kayayyaki masu yawa waɗanda yake tarawa domin lokacin ɗari ya kwance su cikin rami baya fito balle sha ɗari da muzuru ya ga kayan da ya tara ga su daddawa ga mai ga nama ga fura ga tuku ga kayayyaki barkatai sai kunya ta kama shi dan ba shi da wani abu gidansa ya tambayi bera inda ya samo waɗannan kaya cikin daji bera yace, wajen mai gonan nan da ya kama ka kullum matarsa ta kawo masa a nan gona kafin ya kai kunyar da ya fara ya zo ya ci ni ku sai in ta ɗiba ina kawa gida da gudu ina komawa waɗansu kuma ta wajen ubana na gaje su muzuru ya sai haka shi kuma ya shiga nasa ƙoƙari bera kuma ya sake ta da himma suka ƙara bisa ga abin da ya zo da shi da suka tara sai suka tsaya shawarar inda za su ɓoye muzuru ya ce ba inda ya fi masallacin can na bakin kofa suka ɗauki kaya suka samu wani wuri can suka ɓoye suka komo gida suka shiga hidimar ci da kawunan su kullum suna nan zaune ran nan muzuru ya ji kasala ta kama shi gashi ko yana jin yunwa ɗari ko bai kama ba balle a duba jiya sai ta wurin bera ce an aiko min daga cikin gari wai wata ƙanwata ta haihu yau ko ne suna ina so in tafi yanzu kai sai ka zauna ka share gida dan ba za mu tare ba domin halin yan adam ba iri ɗaya ba abin da wani ya gani ya kyale in wani ya gani ba ya ba bera ya ce haka nan ne amma fa kada ka manta da ni cikin kayan suna muzuru ya ce haba na manta da kai in tuna da wa ya nufi gari dama ƙarya yake ba wanda ya gayyace shi suna wajen ajiye su yake so ya je ya ci da ya ce ya koshi sai ya samu wani wuri ya kwanta yana lasar gashi yana gurnani can da rana ta sai komo gida ko da bera hango shi sai ya tare shi da murna yana tsammani ya rago masa wani abu ya fara cewa mai aka samu muzuru ya ce namiji bera ce mai aka sa masa muzuru ya ce wuyar aiki ba fara ba bera ce wuyar aiki ba fara ba aiko wannan suna yana da ban mamaki haka sunayen zuriyar ku suke muzuru ya ce menene abin mamaki ciki ku da kuke sawa nako ƴaƴan dan burin ba. bera da yaga kamar yayi fushi sai kyale da aka kwana biyu kuma muzuru ya ce an sake haihuwa a gidansu za shi wajen suna bera ya ce to amma dan Allah yau kada ka manta da ni kasaran nan baka rago mun komai ba muzuru yace yawa aka yi wurin amma yau na yi kokari in samu maka ko da tsokan nama biyar ya fita bai zame ba sai masallaci ya shige ya samu ajiyar ya ce koshi ya komo waje ya kwanta da rana ta ya tashi kuma bai rayu tambaye shi ce ina tawa rago dinar ko kuma yau an yawa ne muzuru ya burzi da shi sai kuma ya bar wannan tambaya ya ce ina sunan da aka sawa jaririn kuma yau muzuru ya ce yau da gobe ba ta ba komai ba Hiraiti yau da gowa ta komai ba waɗannan irin sunaye naku ban taba jin su cikin littattafan mu ba muzuru bai sake ce masa cikanka ba rana kuma yace an gayyace shi ya tafi ya cinye sauran ajiyar da ta rage ya dawo bera ya tambaye shi sunan yaron yace ta faru ta kare dan gudun zuciyar muzuru bera bai ce komai ba sai suka shiga sha'anin su daga ran nan ba a sake kiran muzuru zuwa wajen suna ba ɗan uwansa suka rabu da haihuwa a kwana tashi dari ya tsananta sai bera ya ce muzuru lokacin duba ajiya fa yayi muzuru yace tun kwanan baya na zo in gaya maka na yi gudun kada ka ga karayata suka tashi suka nemi masallaci muzuru na tafe na yi wa bera gwalo a kaikaice da suka isa bera ya duba bai ga ko burbudi ba ya shiru ya dubo muzuru yace to haka kai mun na dai gane abin da ya faru ashe nan kake zuwa kana cewa wai wani an gayyace ka gun suna ran da ka fara ci kace wai sunan yaro wai aiki ba fara ba da ka koma kace yau da gobe bata bakko mai ba da ka zo na ƙarshe ka cinye saura ka ce wai sunan jariri muzuru ya fusata ya ce ka rufe baki tun da girma na sake jin ka ce mm, nan yanzu ina gama maka aiki dan beran nan na shirye ce ta faru ta kare muzuru ya kwabe shi saboda haka kafin ya shiru sai ga ta fita ta bakin sa ko da muzuru ya ji ta bai tsaya jiran wani abu ba sai fada bera ya lankwame shi Allah ya baka nasara ka ji cutar shigege abinda zan kare ka da shi in kai basarake ne kome za ka yi nemi sarakuna malami ya nemi maluma talaka ya nemi talakawa kowa ya ibin abin nan da na faɗi in ya dakata waɗansu shi ko ya rasu turmin dakatansa Musa ya tashi ya shiga gida ya bada magani aka dafa masa ya yi ran nan yana ta wanka da shi yadda akwai ce da rana ta faɗa aka yi sallah Musa ya kama wuridi har can da ba bayan sarki suka yi bacci sa'an nan yi shiri ya taho wajen akwai ce zan tafi akwai ce kai aiko wannan kintsawa da ka yi.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 duk inda ya ji ɗuriyar wani shehun malami sai ya aika masa da kuɗi ya masa roƙo Allah ya biya masa wannan bukata ana na kwana tashi ubangiji majikan bawa ya karɓi roƙonsa ranar sala na barci ko da ya farka da salatu sai ji wani zakaransa ya ce kikiriki sai wata kaza ta ce wa zakaran kai mai gida kana da murya yanzu taron nan taka duk garin nan ba inda ba ji ta ba zakaran ya kada fuffuke ya ce dan ma ina mura yanzu ba na iya da ƙarfi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 sai dukan da yake ina dan tsaya sarara dan Allah da wuya na ka gani dai ya kuje domin wahala in mun dawo gida kuma ba wani abinci mai daɗi ba za a bani ci shin wanda yake haka dan ya ga kyashin waɗansu ai bai kamata ba a ga watarsa da zaki ji haka sai ce ai wannan duk sakarcinka da sa suke rena ka haka tunda suke zuwa daura maka cultivator ka taba tunkuyin wani daga cikin su ko baka tunkuye su ba ma in kana tasan musu kamar zaka danne su kaga sun fara rage maka azaba gashi Allah ya baka karfin da zaka neman makanka girma da shi amma wautarka ta hana kuma ai ko baka fito musu ta haka ba ka ce sukan ka maka rubabbiyar dusa to in sun kawo ka da kace in ka sunsuna ka kau da kanka wallahi in ka bi wannan dabara Ka ga al'amarin yayi maka dadi har ka gode mu sai kama abin nan da jaki ya gaya masa ya masa godiya bisa ga Sale sala na kishin gida yana jin su da gari ya waye sai bawan ne ya dauko cultivator ya daura wasa ya tafi da shi gona suka yi aiki suka komo da dare ko da bawan ne ya zo ya daure shi sai ga ya san masa kamar zai halaka shi ya ruga ya dawo sai ya gunji ya rasa yadda zai ya daure shi sai ya rufe da bin ya bar shi a sake ya kawo dusa da kaikai ya tura masa yana cewa yau sannan lafiya ya haukace koko yana jin kishirwa ne ya tafi rijiya ya jawo ruwa ya tura masa sa yake ko dubansa da gari ya waye bawa ya dawo ya ga kwanansa sai tare da shi kwanciya mimmike kafafunsa yana nishi ya dubi kwandon dusa da na ƙaiƙayi ya gansu yadda ya ajiye sa bai ko taba ba ga ruwan kuma da ya kawo ba abin da ya taba shi da ganin wannan bawan ya ce haba na san ayi haka hauka ce wadda sannan ya je baban zama ashe yana da gaskiya shi kaɗai ya san abin da yake ji yau da bai kamata a je da shi gona ba ya ruga ya gaya wa Sale haka da Sale ya ji sai ya lura wato sannan ya bi shawarar da jaki ya masa ne saboda aka yi ce bawan nan ya je ya kama jakin ya tafi da shi gona ya ce tsora masa cultivator ya yi noma da shi maimakon sa kada ku ji sa ko kaɗan bawan ya tafi ya kama jaki ya kai shi gona ya ɗora masa cultivator ya yi ta aiki da shi in ya ɗan dakata da rashin sabo sai bawan ya aza masa kulki tim jaki ya kara mai suka yi ta yin haka tun da sanyin safe har rana ta koma ga ubangiji sa'annan bawan ya koro shi zuwa gida ya kawo shajarar majara sala na kofar gida zaune yaga sun dawo ya dubi jaki yaga lalle kamar sa ta saki ya tambayi bawan yadda suka yi da jaki ya gaya masa duka sala ya ce a ransa bari in bi jakin in ji yau kuma me zai ce sa? daure jakin ke da wuya sai faɗi yana nishi ya dubi sa ya ce ka yawan an kawo maka abinci me ka ƙulla kuma za ka yi Sa ya ce a har da wata dabara ce da tafi wannan da ka gaya min ga shi duk ranar nan da aka yi sai kwance nake cikin inuwa ina hura hanci aini wannan makwabtaka da kai Tai mun amfani da ki harare shi ce kai sakarai ina nan kwance baka san abin da ake kulla ai maka ba yanzu nan da zan shigo na ji ubangijin mu na cewa ba wannan nasa tunda yake baka iya cin abinci balle kai wani aiki gobe sai ya je kira sarkin fa ya zo a yanka ka a yi raraba da kamar kyale ka sai na ga dai yadda kai da da ni haka har ka bani shawara bai kamata ban ci ka. dan an ce kowa ci amanar wani ko ba jima ko ba daɗe ya ga sakayya Allah abinda na ga yafi yanzu in sun ka maka abinci ka sa hankalinka kai ta ci sai ka koshi wallahi in ba haka kai ba ga maka gaskiya gobe war haka kai kuma sai labari wannan magana fa ta kama sanan take ya kama kiwo ba ji ba gani yana ta gojiya bisa ga wannan nasiha da jaki ya sake masa sale kura sa ido yana dariya da yaga ya ta karkare ba ko daga kai in ya ci dusa ya juya ga kai sai cika bakin sa yake kamar mahaukaci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 Musa ce ashe har mutane na iya jin maganar dabbobi ko wannan abu daban mamaki akwai yace ai ko ni na taba ba wani ubangiji na maganin jin sa'ad da ya auro wata karuwa da ta matsa mana lamba ta wannan hanya na raba su ab kai kadan tsaye da kai da labarin sai kai shiri ka fita kafin gari ya waye yayin shirin fita sai aka yi salatu ba dama ya leka ko waje tunda yake kowa ya farka ya koma gida tun safiyar nan har magarba yana ta tunanin dabarar da zai wa aku ya samu ya fita ba da ya tsaye da shi ba zuwa subahin fari da ya ji bayi sun yi bacci sai zo ga akuya ce yau ba na son wani labari abinda nake so sai ka gaya min yadda kuka yi da ubangijin nan naka da ka bashi maganin jin maganar dabbobi in tafi shi kadai nake so ba komai ba akuya ce ka koyi tambaya ga dan gida ya tsirgo ya soma yadda muka yi da ubangiji na ojo kafin zo wajen balaraban nan da sarki abdurrahman ya siyo na gunsa da wajen wani bayarabe nake washi ojo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 dama dan dan wannan sharadi ne kake cewa bana iyawa me kai mai da ni ne nace iyakarsa kenan dama batun mutuwan nan kade nake tsoro gare ka sai tsaki ya shiga gida ya dandaka maganin da hannunsa ya kwaba ya zuba ruwa cikin wata yar kwalaba kullun da dare sai karuwan nan ta zuba masa cikin kunne sa'ad da zai kwanta bacci in ta tambaye shi dalilin da yasa ake masa haka sai ce mata kunnansa ne ke ciwo aka bashi magani a kwana a tashi ran nan da ya farka barci sai ji wani dan bera ya ce wa guda shin dan buruntu me yasa kyanwoyi yake cin mu ne su ba su da wani abinci sai mu da haka ake zaman duniya wanda ya na karbi ya cinye shi ai da yanzu ba kowa dan burunta ce ba rena mu da suka yi babban munafikin kwa mai gidan nan shi ba sarki ba ba waziri ba har da kyanwoyi uku da Allah dubi yadda ya kwanta ya buɗe ciki sai ka ce taiki ojo murna ta cika shi ya kamar zai dariya sai ya kame don kada ya su gudu yana nan shiru sai ji wancan na fariya ce dan buruntu kewaya can ne kewaya nan mu ci ji kunnuwansa ko nan ma ma more da jin haka sai oje wobe ya tashi su ka watsi ya bushe da dariya yana godiya ga samun wannan babbar baiwa yana nan kwance ya kasa bacci da murna har aka yi kiran salatu. ya tashi matarsa ta kawo masa ruwan alwala ta ajiye ta tafi ya fito ya fara alwala ya kusa gamawa sai ga wani burtu nasa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 don kada su fito tun suna ƙanana shirwa ko shaho su raba ku da su hasali ma dai zaune kuke kawai ba abin da kuka rasa amma kwaran da suka ce za su